kuma bulamomin suka fara kawo ta shine bulamomin galibinsu suna ɗariƙa ko kuma 'yan al'ada ne don haka yadda suke jin haushin su muhammad yusuf kuma haka suke jin haushin 'yan izala saboda haka an ba da doka don shi gwamna ya ce a je a bincika ko uwar in tana da wannan aƙida ya ce a blowin ɗinta da bindiga a fashe kanta da bindiga kawai uwar da ta haife shi shi kan shi gwamna ya ce ya ce a je a bincike ta in tana bin muhammad yusuf a kashe ta to kaga kuma waye rage ba waren da ya rage sai Allahumma salli ala Muhammadin kawai to yanzu wannan halin kun ga yayi muni sai aka kira taro saboda bulamomin in suna da wani matashi da suke jin haushin shi koda ba Muhammad Yusuf yake bi ba sai su je sai su yi cuni sai a zuwa kama sai a je a ce an kashe shi to shine aka yi taro lallai lallai yanzu su waɗannan da suka bi Muhammad Yusuf sun san kar ta san su duk wanda ke bin tafiya sun san shi dan ana bugawa da su dan da abu ya kamari cewa ne ku sai lasifikoki ku fito kuna yin wa'azi har na sa wani mutum ya sai musu lasifikoki na ce ku ta haɗa kayan wa'azi in sun je za su rikita muku ku daka su sai kun yi wa'azi ku faɗi gaskiya shine maganar ta yi kyau a maiduguri game da wa'azozin dan haka sun san duk mabiyin muhammad yusuf kuma shi ma ya san su yanzu an haɗa kai da su duk inda aka kamo wani matashi sai an je tukuna sun gan shi to in suka editin din shi aka tabbatar to wannan kam shine to shine sai a tafi da shi wannan ba shi bane to shine sai a dawo da shi yanzu halin da ake ciki kenan kun ga musiba ce fitina ce suka jawo al'ummar musulmi saboda haka wasu jama'a da ke ganin gwaraza ne wai shahada suka yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye babu lokaci kaɗai sai dai in yi muku ishara daga ƙarshe kun ga ire-iren waɗannan ainihin rikingimu da aka yi da su wanda har ta kai malam muhammad nasiruddin albani da ya zauna da su ya tattauna da su shi ne yake faɗin irin wannan maganganun da nake faɗi a daidai ainihin wato shafi na ɗari na wannan littafi gashi al'as'ilatu shamiya ya je ƙasar siriya ne sai suka zo su nemi shi irin waɗannan tambayoyin ana zaunan fa suna kafirta shi su nemi shi tambayar to shi ne ƙarshe har aka yi mishi tambaya ina hukuncin wanda aka kashe shi daga cikinsu ne albani ya ba da ansa akan haka wadda amsa kawai cewa yi wallahu alamu <laughs> kawai iyakar amsa ke ne ce wallahu alamu na fata an gane saboda haka zan bar muku wannan littafi insha Allah ta'ala in kuna so za ku iya photostat ɗin, sannan kuma in Allah so zan laliba cikin kasusuwa na ina da wannan littafin yana na a cikin kasir gaba ɗaya ko Sidi. ina da su insha Allah ta'ala ba na iya tuna kan website din da yake amma ina zaton su Ali eh, Hassan da su mashhur sun saka shi akan albanicenter.com albani din A L B A N I ka hada shi da center center din ka rubuta ta da America eh, da eh, ci ba da Ingilanci ba shine C E N T E R.com to a ciki za a samu ainihin wannan littafin ina fatan haka cassette din shi insha Allah ta'ala Ah, amma ina da yaƙinin ma shi rubutaccen littafin yana kan albani.co.uk www.albani.co.uk shine ainihin saba ta ingila za ka samu insha Allah ta'ala sannan ga wannan shi ma wanda Ali Hassan ye ya ce alfi'atu dalla batacciyar ƙungiyar nan sababu dalaliha me ya kawo dalilin batata wa abraza simatiha kuma mafi yawancin sifofinsu da za su gani shine rena malamai fada da malamai cewa a tashi a ayyaki cewa kaza tajhilan wa takfiran wa tafjiran irin yadda suke jahiltar da malamai suke malawa na jahili ne malawa na kafiri ne sannan da makamantansu wa ma'aha sai Ali Hassan ya rubuta wani littafi ya ce fa hal naskut sai mu shiru saboda can ma suna barazana duk wanda yake magana akan su za su kashe shi shine Ali Hassan ya rubuta littafi karshe ke cewa wa hal naskut sai mu shiru mu ce su ba batatu bane yace dole mai magana shine ya rubuta wannan littafin ina fata an gane to sannan sai wannan al-as'ilatul iraqiyya ko al-as'ilatul iraqiyya akwai wannan na gani yawa al-as'ilatul iraqiyya gashi shi kuma wani babban malami ne fadilatu Sheikh Salih Fawzan al-Fawzan fi masail al-iman wa takfir al-manhajiyya wa iya as'ila jami'a amma fi masail daqiqa muhimma irin waɗannan matsalolin ne ga su ina fata an gane wannan littafin duk kuna bukatar ku same su ainihin ku karanta su saboda ku san menene duniya ku take ciki domin nakan tausaya malaman kamar yadda jiya na tausaya wani bai ma san ana irin waɗannan abubuwan ba kuma su ne malaman da ta rikice za a ce ku zo ku zauna ku yi magana Allah ya kiyaye to ga wannan da nake faɗa muku na ɗazu al-as'ilatu najadiyya fi masail al-imani wa takfir al-manhajiyya wa hiya al-munaqasha ilmiya al-mashhura bismi ad-dam'atu al-baziyya zama ne da bin ba zai da wasu daga cikinsu din nasoshin da zai kawo bin ba ma suka ce bai iya ba to jama'a idan su bin basu ba su iya ba su albani dini su usaimin ba su iya ba su abubakar gumi ba su iya ba su fauzanul fauzanu ba su iya ba mu kam dama karkai magana mu ma in ka ce ba mu iya ba ma kamar ma ka mutunta mu kawai ka ce ba mu tunda waɗannan ne malaman duniya an ce ba su iya ba to waye ya iya bin bas duk da ya gama kawo musu hujjoji kawai wani matashi kawai ya jefa mishi kaulasan shine ya fashe da kuka ba ya fashe da kuka akan matashin ya kafirta shi ba bane shine abin da yanzu nake cewa ya bani takaici asarar matasa masu kishin addini shine waɗannan matasa they are our future su ne muke sa ran nan gaba za zama shawwa na alaramawa ne sun tayar da fitinar da ta ruɗa musu ƙwaƙwalwa ta shallake su dukkan ɗalibin ilimi a ƙasashen larabawa ya san suna wannan littafi amma an fi kiran shi da addam'atul baziya hawayen bin baz kuka ya fashe da shi kuka irin wanda jariri yake kuka sosai zan samu muku kaset yana nan cikin kayana ko sidin za ku ji kuka bin baz yake yi kuka irin na shiga uku cewa musiba ta barko addinin musulunci waɗannan matasa masu kwazo da ma lalatattu ne 'yan bungalo haka ne an rage iri dan bungalo ya zama khawariji sai a ce shikenan izhab sharrun wazal amma sun haddace qur'ani wani ya iya chemistry ya iya physics ya iya mathematics amma ya ce kuma ba kyau to amma shi kuma malamin fa yana nan shi baya ainihin wannan takashuf din ya ci mai daɗi ya sha mai daɗi daga kuɗin da kuke tara mishi da waɗanda ake aiko mishi sannan sai jifa-jifai da nake faɗi waɗannan jifa-jifai ɗin daga can aka kawo su ba daga nan najeriya suke ba Na ku yi mamaki daga can aka kawo jeeps din nan an kawo su ne saboda me in ta rikice a cikin su za a gudu dan haka a rediyo na yi dungu ne kawai nace goma guda ashirin ne chip an kawo jibga jibgan jip jip ne sababbi tingal irin wadda gwamnoni ke hawa da nufin in ta rikice za su ɗibi mutanen su kawai sai su fice ƙasar Shi ne aka yi wannan ritsawar gawawwakin mafi yawancin jeeps nan suna nan yanzu a gidan da surrounding na gidan Allah ya kiyaye abin mamaki ma <laughs> sai gwamnati bata san daga ina jeep din suke ba ina aka samu kudin sayan waɗannan jifa-jifan ba daga nan suke ba daga waje aka shigo da su Allah ya kiyaye kun ga da a ce ku mutanen kirki ne gwamnatin kuna adalci da sai mu haɗu da ku mu aiki mu taimaka muku amma yanzu ba yadda za mu dai ba ma'aikatan gwamnati bane ba yaran ku bane kowa ya aikin shi na fata an gane sannan di shawarori ne ake magana shawarori a kansu insha Allah ta'ala duka mun yi bayanan waɗannan abubuwan da ake magana insha Allah ta'ala na ga wani ne dan mani gyaran wajen magana ce da ne magana akan cewa abubakar gumi classmate ne na ainihin sardauna yana magana cewa shi sardauna an haife shi a 1910 mala abubakar gumi kuma 1922 shekarar da sardauna ya bar makaranta middle kaza kaza gashi ne ya ce malam bakar gumi ya shiga makaranta to wannan tarihin in ba na manta ba a cikin kaset din malam bakar gumi na saurare shi da kuma littafin shi da ya rubuta wanda aka rubuta wanda tsiga ya rubuta manufata ba lallai ne <laughs> ba lallai ne ya zama shekarun ku da mutum ya zama abin nan ba misali bari ga ma wani labari na yi karatu da wani abokina a nan cikin konga campus da daɗewa sai kuma na koma a futi ajinmu ɗaya da yashi shi ne sai wata rana ya ce in kin ga mala albani ba ba za ki rinka ce mishi ajinmu ɗaya ta ce mala albani eh so dan na je na mu'amalar su ne kamar nima yaro ne irinsu zauna mai ta hira to ne sai ta zo ta ce ai ga abin da babanta ya ce na ce eh haka ne lokacin dan gongola muke ce mishi kaga so takan yiwu ka haifi mutum ko ka girme shi misali ne ma sanda muke karatun nan na alkalanci ne akwai alkalin da yake ya haife mu gaba ɗaya ma a aji ya zo kuma zai karatun tare da mu yakan faru haka yana iya faruwa saboda haka ni dai iya inda ka ji na karanta kenan wallahu alam kuskuren daga malam bakar gumi ko daga kaza amma da ya nuna cewa ajin su daya ba lallai ajin su daya zama a middle ko a wani abu ba ai ta yayiwa yanzu a tafi wani course Kaduna da ni da kai sai mu zama aji daya kana da hujjar ka ce ajin ku daya da albani ba ƙarya kai ba ba ana nufin a primary ba aji yana iya zama aji daya ko a ina na fata an gane yanzu akwai wani minista da ya sauka ba da jimawa nan ba nakan ce ajin mu daya da sha ina a TV college ta Jos to amma kaji sai ka ka albani ƙarya yi wannan fa minista ne a'a albani yana dan talakan ya dan tafi can je dan labe suka hadu da wannan ina fata an gane sannan daga ƙarshe ga wani littafi zan so ku karanta shi ko ku yi photo star da yace iqra masiraka qabla an tufajjir karanta matsayinka a duniya da lahira a wurin Allah kafin ka kashe kanka irin wannan hayaniyar Dr. Khalid Al-Ambar ya rubuta wannan littafi sannan Saleh ibn Ghanim ainihin wato asadlan ya yi mukaddima ga ainihin littafin wannan littafin yana faɗakarwa ne ina matsayin wanda aka kashe shi a cikin wannan rikicin ce to in za ka shiga irin wannan hayaniya a kashe ka to ga littafin nan ya faɗa maka ina ne matsayinka ya sunanka a duniya ba hasin kenan don haka dai za ku ya ɗauka ku yi photostat jama'ar musulmi <clears throat> kada mu cika takura ku da yawa kwarai da gaske Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan ban gane me suke cewa ba Eh. eh mana ai wannan wannan gaskiya ne kan yan shi'a kun san MSS duk da ita ma kungiya akwai dan hayaniya cikin ta amma ta ce tafiyar ta ba zai yi da yan shi'a bane saboda yan shi'a su duk inda suka zo sai hayaniya ta zo to lokacin da aka discarding din registration din shi'a a cikin musulmin Najeriya a cikin registration din ɗaliban MSS shine suka kafa tasu kawai ne ƙungiya ce ta ainihin wato ƙungiyar yan shi'a ita ce wannan ɗin eh, association of muslim students of nigeria Ƙungiya ce ta su galibi suna publication na jaridu da abubuwa zai magana ta kama akwai maganganu da yawa jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu za mu saurara nan insha allahu ta'ala sannan ina tuna muku wannan littafin da na taɓa kawo muku shi ma ku je ku same shi A tahariru Limas Alati takfir na ainihin wato Uthamin, wanda na ce yana yan watanni kaɗan yayi wannan littafin yayi wannan fatawa akan wannan irin aqidar tasu da Allah ku samu wannan littafin duk da na kawo muku shi kwanaki amma dai ku same shi alaikum salam wa rahmatullah na'am na'am na'am na'am a gaske ya kamata ka domin eh wasu kuma wasu mutane eh lallai kam yin baran-baran da su shine zai fiye wa mutuncinka da rayuwarka kwarai da gaske sannan akwai wayau da suke malaman ahli suna sai sai za su zo su zauna ne wai kai musu bayani wai hikimar da ya sa su rinka yin haka shine a zo a zauna don a tabbatar na kafiri ne wannan duk manhaji ne na duniyar haka haka suka yi bin bas wato ana shakka wani kafiri ne ko ba kafiri ba amma malami ne sai a ce a je a zauna da shi a gaya mai abubuwan nan in ya tabbata ya yi inkari sai a sa sunan shi yana cikin kafiran da za a eliminating Allah madaukakin sarki ya kiyaye lallai dai musulmi ku tashi ku faɗaka jama'ar musulmi muna yi muku jajen abubuwan da suka same mu na waɗannan bala'o'i da waɗannan asarori kwarai da gaske muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da yin abubuwan da suka kamace mu waɗanda aka kashe a cikin waɗannan harka da ta faɗo ba su ci ba ba su gani ba waɗanda they are innocent citizen of the land musulmin su mune musu addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda aka cuce su aka ƙona musu dukiya ba da jin su ba ba da ganin su ba Allah ya saka musu Allah ya mai musu da alkhairi muna roƙon Allah waɗanda suka faɗa wannan hayaniya waɗanda ba a kashe su ba Allah ya dawo da su kan hanya waɗanda kuma suka jawo wannan musiba Allah kafi mu sanin su kafi mu sanin komai game da su Allah ka mu'amalance su da abin da suka dace da shi a wurinka jama'ar musulmi ku sani da cewa da'awa to dana tarko ce dana tarko kuwa ba a daga kara dan haka ku gane sako zamu ci gaba da isar da sakon da Allah ya aika annabi da shi wannan shine babban aikin mu kuma zamu rinka bin hanyoyin da suka dace kuma ba mu son wani dan hukuma ko ma'aikacin hukuma ya rinka mana katsalandan akan abubuwan da suka shafe mu na da'awa sannan ya kamata kowa ya gane akan cewa yana da tashi gudunmawar wadda zai bayar dangane da gudanuwa da zaman lafiyar ƙasar da muke alaccocin da muka yi anan akan demokuraɗiyya mun tabbatar da cewa najeriya daula ce ta musulunci saɓanin abin da su waɗannan suke cewa najeriya ƙasar kafirci ce najeriya daula ce islamiyya masu mulkin ne suke mulki da abubuwan kafirci da zalunci abinda muke fata allah ya maganin su ko kuma ya sa su su gyara amma najeriya ba ƙasa bace ta kafirci najeriya ƙasar musulmai ce mun kawo muku dalilai akan haka don haka jama'a muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya allah ya kaɗe mana musibu Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye wannan musiba kar ta sake afkowa musulmi kuma duk inda ta afka musu Allah ya kyauta sannan ɗaliban ilimi da ke zuwa aikin hajji da umaratu su rinka taka tsantsan masu fita karatu sudan da masu zuwa karatu ƙasashen tunisia da masu zuwa karatu a ƙasar yaman musamman jami'atul iman ta zandani abdulmajid tuna ba su shawarar su yi taka tsantsan da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah da muka ce da bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da mu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna mu da mu ne kai tsaye daga namba 46 Major Road tudun wada zaria jihar kaduna a najeriya a masallacin markazu salafiya da farko ni da ke magana an fi sanina da abu abdulrahman muhammad awal adam albani zaria yanzu da muke maganar daren alhamis ne wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan sha'aban hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda ya daidai da biyar ga watan ainihin wato august shekara ta dubu biyu da tara wannan kasar da ake kallo da saurare mun yi mishi take da cewa ƙarshen alewa ƙasa uwa masu saurare muna fatan ku ara mana kunnuwanku a inda za mu gayyato babban malami a sheikh ja'afar mahmud adam daga kano domin gabatar mana da wani sako daga ainihin wato garin maiduguri dangane da waɗannan mutane da sunansu ya bayyana a bisa harshen 'yan jaridu da cewa 'yan boko haram wato su muhammad yusuf da shi da ainihin jama'a shi to sauran tattaunawa da ni da bakin namu da kuma jama'a masu mu da mu za ta biyo baya insha Allahu ta'ala Allah ya gafata malam bismillah Allahu akbar muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya saka wa Sheikh Ja'far Mahmud Adam da alkhairi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi rigiji gabji jama'ar musulmi za ku yi mamaki idan na ce muku ina kafa shaida da Allah maɗaukakin sarki wanda babu wanda ya cancanta da bautawa sai shi kaɗai kuma ba shi da abokin tarayya tun da nake ban taɓa jin kaset ɗin nan ba sai jiya ban taɓa samun labarin kaset ɗin nan ba ma sai jiya abin mamaki dunkulallun saƙonni da malam Jafar mahmud adam ya aiko da su ta cikin wannan kaset tun daga watanni biyu da suka wuce laccocina da ne na demokuraɗiyya da laccocin da na yi makonnin da ya gabata da hira da na yi da mutanen gidan rediyon najeriya a kaduna suka sa a jakar magori da wadda muka je muka yi hannu da yawa da su akan wannan matsala ta 'yan boko haramun su muhammad yusuf abin mamaki ina ga ga duk wanda ya saurari waɗannan hirarraki da kuma waɗannan laccoci ya saurari kasar ɗin nan zai ga cewa kamar taro muka yi da malam jafa haka ne ko ba haka ba to amma abin mamaki kuma kowa ya amintu cewa tabbas malam jafar mahmud adam yau shekarar shi biyu da 'yan watanni a ƙarƙashin ƙasa ya rasu kaga kenan ya tabbata ni dai ban je lahira mun yi taron da shi na dawo na isar ba shi kuma bai dawo duniya mun yi taron sannan na isar ba sannan kamar da na ce har na kammala waɗannan kasusuwa da laccoci da waɗannan duk bayanai da ne ban taɓa ji labarin wannan kaset ba wani bawan Allah ne ya ji wani yana ɗura zagi yana a ashariya da sharrori akan abubuwan da ainihin na faɗi shine shi ya fito da wannan kasire ce to ai ire-iren waɗannan maganganun in aka ce yau malam ja'afar Mahmud Adam ya yi su za a amince aka ce eh sai fito da kasir ɗin kun ji yadda aka kasir ɗin ya kawo gari wato matsalolin da malam ya tattauna a gurguje sun warkar da duk abin da ake nema domin ya kawo dalilan da suka kai Muhammad Yusuf ya ainihin wato shiga irin wannan mugunyar fatawa akwai neman suna da shahara akwai karancin ilimi ko rashin ilimin gaba daya sannan akwai ainihin wato matsala dangane da abin da ya shafi farawa da wato matsaloli waɗanda suke na reshe a bar matsalolin da suke sune na asali waɗanda su suka fi muhimmanci sannan wato wata matsala mai matukar muhimmanci wadda malam ya yi magana a kanta ita ce ainihin wato ɓata gari daga cikinmu mu musulmi wato irin muhammad yusuf wasu makiyanmu suke amfani da shi ina jin wannan matsalar shi malam baƙin ya ja ni kuma na yi muku fassara shi karara a cikin waɗancan bayanai cewa wasu makiyanmu ne a arewacin ƙasar nan suke amfani da shi domin ainihin su cimma su na dankwafe mu dangane da al'amarin karatun boko ina jin na faɗi wannan magana a wannan wurin na faɗi a gidan rediyo sannan gata a cikin kaset aƙalla ko da shekara ko ranar da ya rasu ya yi wannan kaset aƙalla yau kaset ɗin shekara shi biyu da watanni kenan balle ya yi wannan fiye da wannan lokacin ga duk wanda ya natsu da kyau ya fahimta sannan ya yi magana akan ƙarancin ikhlasi da kuma ainihin wato rashin tsoron Allah Allah maraukakin sarki ya kiyaye sannan sai ya hasaso su kuma matasanmu na daga cikin abubuwan da ya taimaka musu wajen bin wannan tafiya shine na farko akwai kasala tattare da su dama ba sa ainihin wato da kokari da kwazo game da wannan harka ta karatun zamani sai kuma suka ji wata bahaguwar fatawa wadda ta daidai da ainihin abin da suke so sai suka ce gaskiya ce sannan sai tsantsar san addini ba tare da kokarin aje a karance shi ba don haka duk wata aya da aka ja aka ce wannan aya dalili ce akan kaza haram ne ko kafirci ce kawai sai kaga ustazu ya kwala kabbara ya ce ainihin gaskiya ne a ƙarƙashin haka har wani yake ainihin bugowa yana ce mini ayoyi da hadisai da Muhammad Yusuf ya karanto akan haramcin boko da aikin gwamnati waɗannan ayoyi ƙarya ne da hadisan ko kuwa gaskiya ne to kun gani wato ayoyi ne kamar yadda muka faɗi a cikin mu za a riga a yanka fatawar tukuna sannan sai a tafi neman aya tunda an riga an ce boko kafirci ne boko haramun ne sannan sai kuma a tafi neman aya ayan nan ba a kan wannan take magana ba amma da yake mai sauraron yana da tsabar son addini yana da kuma lalaci game da karatun boko ana cewa wannan ayar tana tabbatar da cewa boko kafirci ne sai ce gaskiya ne ma'ana abin da ma ya daidai da son zuciyar shi Allah gafarta malam Ja'far Mahmud Adam ya bayar da shawarwari ga al'umma baki ɗaya kamar haka da cewa na farko malamai su dage tukuru wajen karantar da al'umma ina jin wannan maganganun na shayin irinsu akan cewa ba daidai ba ne a ce sai matsala ta faru sannan za ku ce wa jama'a a zo lacca ku zauna ba karantar da su ina jin na wannan maganar waɗannan al'amura ne waɗanda na daɗe ina mulahaza a kansu kuma ina magana a kansu ga shi nan yi magana a kai a ƙarƙashin wannan har yi ishara zuwa ga duk inda aka zage ana karantar da jama'a in wannan da'awar ta zo a guji ake korarta da wannan ta zo zariya ba ta samu karbuwa ba waɗanda suka ɗauki dakon da'awar in suka tashi daga cikin garin zariya sai dai su tafi dakon su tafi ainihin tallanta ina kaduna amma ba sa iya ainihin yaɗa ta a nan kewayen zariya me yasa ba sa iya yada ta a nan zaria saboda kullum ana karantarwa ana tunasar da jama'a amma sai malam ya ishara akan cewa garin da ya zama ga zankame yake da malamai amma ba a karantarwa wannan da'awa ta kan ainihin samu kyakkyawar karbuwa waɗannan misalai ne waɗanda ba sai an buga su ba kusan duk inda ka ga wannan da'awar ta samu karbuwa ka je ka samu haƙiƙa ga malaman amma ba sa dagiya wajen karantar da jama'a Don haka Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sannan babu ainihin shawara ga jami'an tsaro akan su ɗauki matakin da ya dace a lokacin da ya dace ba sai lokaci ya ƙure ba sannan ainihin a zo motar ruwa uku ya ce ba za ta iya kashe gobarar ba lallai ku an ga haka sannan ya kira zuwa ga ustazai da malamai akan cewa su san cewa ilimi amana ce ta Allah maɗaukakin sarki ba daidai bane ka rinka wasa da hankalin mutane a cikin addini ko kuma a cikin harkar ilimi da sunan malanta lallai ka sani da cewa mai karantarwa ko mai ba da fatawa wakilin Allah ne a nan har ya kawo maganar da ina tsammanin yau mako uku na zo na yi ta a nan a kan littafin alamul muwaƙa'i na arrabil alamina na ce malamai a madadin Allah maɗaukakin sarki suke sainin suke sa hannu ne bayanai dangane da wannan tun da ku za ka sa hannu ne a madadin Allah to ka dubi girman abin da za ka sa hannu da kuma girman wanda kake wakilta na yi wannan magana akan wannan teburi idan jama'ar musulmi ba su manta ba sa'annan sai kuma ya ja hankalin su kuma jama'a akan su gane cewa wane ne malami ba kowa ne kawai ya faɗi maganar da kake so za ka iya gane cewa wane malami ba ne? domin abin da ke ba mu mamaki a ƙasar shi ne, ran da ka faɗi maganar da jama'a suke so to ran nan kai ne malami ran da ka faɗi maganar da ta saba musu fa ran nan kai ba malami ba ne? to ba jahilai ne suke tazkiya suke ainihin wato sanya malami a cikin skeli na screening ba ah. wato su iya gane wannan malami ne ko wannan ba malami ba domin su kawai suna amfani da wane ne ya faɗi ko wane ne ya bi abin da ainihin suke so a ƙarƙashin wannan ne kuma nake cewa da aka samu da yawa daga cikin malaman ƙasar nan waɗanda ba su da ikhlasi idan matsala ta taso sai su dubi menene jama'a suke so ko menene jama'a suke akai sai su faɗa musu in ya so sai su hallaka gaba ɗaya na lura malaman ƙasar nan da dama suna da irin wannan tunanin idan matsala ta taso suka ga cewa ga idda jama'a suka rinjaya kawai su ma sai su karkata nan dan kasirin su samun attack daga ainihin jama'a don za ku yi mamaki jama'a wato bayan da muka gama hirarrakin nan a gidan rediyo da sauransu sai ya zama ita gwamnati tana zargin albani ya fito ya tona wasu asirai waɗanda sakamakon tona waɗannan asirai sun bayyana tana da sakaci don haka gaba ɗayan gwamnati ta yi kwandemin waɗannan irin abubuwa ba ta ji daɗinsu ba kenan idan albani ya yi don gwamnati ta ji daɗi ne ta ji daɗi ba ta ji daɗi ba ba ta yaba ba sannan jahilai na gari su kuma suka yi ta ganin cewa don menene za a tona wannan mutum asiri mutumin da ake ganin wai sadauki ne mutumin da ya zo ya kaddamar da jihadi zai yaƙi gwamnatin da jama'a suke kuka tana ainihin zaluntarsu. su nan ma sai zama jama'a ba su yaba wa albani ba idan ya zama nan kuma albani ya yi ne dan jama'a su yaba mai zai faru kenan bai samu yabo ba a wannan za ka gane muhimmancin duk abin da za ka yi magana ya zama kana da natsatsen ilimi kuma tabbatacciyar magana kake faɗi wadda ba za ka raurawa ba sannan kuma ya zama kaɗai za ka faɗi gaskiya ne wadda kake da yaƙini a kanta saboda dalilanta ba menene ya dace wa wani ba a yayin da su jama'ar gari ke cewa ai gwamnati ce ta bashi kuɗi ita kuma gwamnati cewa take yi yana faɗi ne domin ya faranta wa jama'ar gari to jama'ar gari ba su farin ciki ba gwamnati ba ta farin ciki da duk abubuwan da aka faɗi ba idan waɗannan abubuwan ba na faɗe su ne an ikhlasin wa yaqinin ba kun ga kenan al'amuran da na faɗi an waye gari kenan sun dawo kaina dan haka jama'ar musulmi malamai idan za ku yi magana ya zama za ku yi magana ne a kan abin da yake tabbas kuma yaƙinin kun san shi kuma ya zama ba ku da raurawa ba wai ɗalibanku ne za su rinka zaunar da ku suna cewa ga abin da suke so ku faɗa ba ko kuma ga ra'ayin da jama'a suke a kai ko kuma kaza in ka faɗi malam zai ja mana bakin jini zai ja mana surutu baƙin jini dama a cikin shi ake sai dai abin da ya ƙaru ko kuma abin da ya ragu amma babu gudu babu ja da baya barin yawo a baki ainihin barin kashi a ciki baya maganin yunwa duk wani tarka-tarka da ke cikin addinin musulunci da jama'a suke tunanin a rufa mushi asiri ba don koyo ba saboda ya tashi yana fada da munanan abubuwa yau ai shi kanshi yana kan mummunan abu ne don haka ba riba ba ce kuma ba daidai ba ce komis kala zarratin duk wanda yake akan bata ba mu da bukatar shi kuma ba mu da bukatar ya zo ya taru cikin mu don ya cika mana taron dangi ba ma buƙatar wannan a wurin Allah madaukakin sarki muka dogara a wurin Allah kuma makomar mu take wannan kenan sannan sai malam ya je wasu tambayoyi cewa shi shi wannan Muhammad Yusuf ma wane ne shi shekarun shi nawa a ina ya karatu shin akwai tarihin ya sauke koda littafi kwaya ɗaya a gaban wani malami wanda yake sananne ne a garin Maiduguri ko kuma a jihar Yobe ko kuma a wani wuri a ƙasar nan ko a ƙasar waje waɗannan dai ainihin za a su biyo baya wajen tattaunawa insha Allah sannan wannan matsala da shi ya iya ɗauko ta ya yaɗa ta ya fi duk malaman maiduguri waɗanda suka fi shi ilimi da waɗanda ke daidai da shi ya fi su fahimta ne da fasaha da iya gano waɗannan abubuwa da ya zama gaba ɗaya su ba su gano ba sai shi kaɗai ya gano sannan malam ainihin ya yi ishara zuwa ga irin mugunyar aƙidarsu ta cewa matakan farko shine duk wasu manyan malamai za su zo su rugurguza girmansa a cikin zukatan jama'a a inda malam ya ishara zuwa ga bin baz da nasiruddin al-albani da usaimin da ishara akan cewa suna jahiltar da su wannan ina ce na shaida mana lallai yana daga cikin tsarin su duk wani malami abin da suke bukata ya zo ya dace da su akan wannan magana idan har bai dace da su akan wannan magana ba sunan shi jahili idan ko har ya tashi yana fada da wannan aƙida kamar yadda a wannan wurin na ce za mu yaƙi wannan mugunyar aƙida kamar yadda muke yaƙar asalinta shine shi'a a nan wurin na faɗa haka a cikin wannan ainihin shekara menene ya biyo baya dukkan wanda bai yadda da wannan aƙida ba ya tashi ya ce kuma sai ya bayyana wa jama'a barnata to daga wannan lokaci bayan kasantuwar da an ce mishi malamin gwamnati to kuma sai a dawo a ce ya kafirta sannan sai a ce jinin shi ya halatta to sannan sai a fara tsara raya za a yi aje a kaddamar mishi da kisa wannan shine ainihin matakan da suke bi sannan Allah gafarta malam Jafar Mahmud Adam yayi fito karara yace babu asali ga ainihin wannan fatawa domin asalin waɗanda yake kwaikwayon su wasu ƴan taratsi ne waɗanda ire-iren shi da suka shiga cikin wani hali na kunci ya kai su ga yin wannan fatawa ba wai hali ne na binciken ilimi ba ina ce na fasa mana wannan ainihin bakin shi ma akan cewa wasu mutane ne suka shiga kunci ya kai su ga yin wannan fatawa da ta shafe su eh shi kuma sai je ya dauko ta sai ya dauka cewa wannan ta zama fatawa ta addinin musulunci sannan sai dangane da hadisin da ainihin suke hujja da shi wanda shine ne muku ishara cewa wani lokaci zuwa na mai duguri suka je ho tambaya akai wanda da na bincika na aika musu da sakamakon bincike cewa wannan hadisi munkari ne babu shakka ina nan akan wannan bakata cewa wannan hadisi munkari ne ko da'ifun jiddan ko wahin duk ma'anar su Allah madaukakin sarki ya taimake mu kuma ko da hadisin ingantacce ne baya fa'idantar da hakikanin abin da su suke ainihin fitarwa daga cikin hadisin kun gama maganganun da na shayi cewa kafin ka sarrafa hadisi wajen gane inganci ko rashin inganci wajen gano ma'ana hakika sai ka samu akalla makuni a cikin fannonin ilimi guda biyu ilimin farko shine ilimin hadisi wanda zai taimake ka gano wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba ilimi na biyu shine ilimin usulul fiqh da ainihin harshen larabci wanda zai taimake ka gano hakikanin ma'anar wannan hadisi menene yake nufi ta yiwu sabanin abin da kake karantawa a zahiri shine